alaikum mutum ne yana azumi sai ya yi tunani har ya kai mazi ya fito masa to malam yaya azuminsa azuminsa na nan saboda tunanai yana cikin abin da aka dauka ya fi karfin mutum ba abu ne za ka kama ka wasa daban kuma tunanai in tunanai ya zo kana neman ma karbi da shi baya tafiya ya fi karfin mutum yasa azumin mutum na fitar manzi ma baya karya azumi eh. to wai malam menene gaskiyar magana da wasu daga cikin musulmai suke yi cewa wai ana auren mace mai kashin arziki kuma ana mai kashin tsiya domin malam wasu sukan to wai aka aure mace mai kashin arziki mace mai kashin tsiya ko to wanne ne kashin arziki wanne wanne ne kashin tsiya eh mhm eh eh eh to me laifinta a ciki me laifinta a nan wancan me aikinta a ciki eh ya kamata imanin mutum ya zama yana da ƙarfi Eh, in wa'ansu suka zauna zamanin sahabai wa'ansu suka zauna gida da suka tare gida sai suka ga abubuwa wannan ya rasu wannan ya rasu sai su za su ɗauko wannan a gida ya ce a'a in ka ga abu bai dace maka ba sai ka bari in gidan ya yi muku nauyi ku canza wuri amma ka ɗauki abu ka saka ma gida ko ka saka ma mace ko ka saka ma menene da menene arzikinka an rubuta maka tun kana cikin cikin mahaifiyarka kuma duk abin da zai samu mutum ma asaba min sai me illa bi iznillah illa fi kaza duk an rubuta ko ba haka bane ba yana nan rubuce a cikin littafi wannan matan ba ta da alaka da cikin arzikinka ya karu ko ya ragu ba ta da alaka cikin arzikinka ya ragu to shi yasa sai ka bar imani ka ya karfi amma in ka ga hankalinka bai kwanta ba sai ka nemi wata ka aura amma ka ɗauka cewa wannan tana da kashin arziki wannan tana da kashin tsiya wannan ba shi da alaka da mana raunin imani shi yake kawo wannan yakan tunanin ka yake kawo muka wannan abin amma a kashin gaskiya ba haka al'amarin yake ba an fahimta wai mai hukuncin matan da za ta rataye kanta Allah kiyaye wai in ta mutu ko bata mutu ba in ya zama da bata mutu ba akwai tuba ai ba shirka ba ce in ta tuba Allah zai karbi tubanta in kuma ta mutu a wannan halin gashi mun fara mun ce za ta zo cikin wutan jahannama rataye kanta da abin da ta sha ta kashe kanta za ta Allah zai mata azaba da shi a cikin wutan jahannama amma baya nuna cewa ta kafirce ko za ta dawo cikin wutan jahannama da Allah littafi ake fassarawa fatul bayan ne gashi fatul bayan fi maqasidil qur'an siddiq hassan kannoji fathul bayan fi maqasidil qur'an wani babban malami ne siddiq hassan kannoji mutumin ƙasar indiya ne sai ya samu dama matarsa ita ce malikatu buhumal matarsa da yake aure gimbiya ce ko kuwa sarauniya ce to sai ya ɗauki dama na yada sunna ma'ana duk abin da damar da ka samu in matarka tana da kuɗi in mijinka kina da kuɗi in yayanka na da kuɗi ko meye da menene sai ɗauki wannan damar shine farkon wanda ya shigar da littafan sunna a kasan indiya ya da su tafsiri ibn kasir ya ce to Allah ya hore masa kwakwalwa a cikin tafsiri ba dama ne a cikin hadisi babban malamin hadisi ne a cikin luga da mantik da komai da komai in ya kama magana yana yi Allah sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah to sai Allah ya sa ya zama babban malamin ahli sunna ne kuma babban masu yaki da bid'a to shine ya da ilimin hadisi a kasan India to shine littafin tafsirin ke na Fathul Bayan fi maqasidil Qur'an shekaru kusan arba'in na san shi amma babu shi a kasuwa sai kwana kwanakin nan aka bugo shi aka sugo shi kasuwa da ya zo Kano da ya zo Kano kasuwan Kurmi ina ganin shi nace su wannan matsayin littafi ma shine na ajiye su dan Nijar ne abin nan ne ko dan Nijar ke Ibrahim na ajiye shi na ce wannan malamin ka san shi kuwa shine kaza kaza kaza kaza kaza na bashi bayanin shi kafin ma karanta littafin idan na san shi ya jima amma littafin bai sauko bai shigo kasuwa ba littafi ne mai matukar albarka ai jiya mun ji cikin albarkan da abun da ya karanta ko yace ya Allah shi ma yana son annabi yana son sahabbai yana son albayt shi ma Allah ya hada shi da su a ran cikin aljanna ba haka akai ba mu ma muka yi koyi da shi muka faɗi haka ko ah. e a ramadan malam me matsayin shirya shan ruwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi <laughs> wai mai matsayin shirya shan ruwa a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bana kuma abubuwan da suka faru kenan ai tafsiri cikin azumi bid'a ce manzon Allah bai yi ba kamar maulidi kenan kaza kaza kaza kaza haka wannan ya bugo waya wannan kaza kaza ya bugo waya to wani kuma wuce ne matsayin shirya shan ruwa a cikin azumi yana ganin shi ma haramun ne kenan ko a'a ba haramun bane ba bid'a bane ashe a ba mutane abinci su ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karimi ne aka ce kuma ya fi karamci a cikin watan azumi ko kai ka auna ka gani kyauta da za a kawo ma ko kwanon gero ne ko shinkafa yadda za ka ji wannan abin a cikin zuciyarka ko shadda aka baka ko riga aka baka ko abinci ko kuɗi za ka ga wannan abin yana da matukar daraja yana da matukar mutunci saboda darajar albarkacin darajar watan azumi kenan ko mhm. wannan zai ci maganar taimama yake to maganar matasa ba ta fito ba ya ce don Allah malam lasu suna kullum ana maganar loudspeaker wai wani lokaci karatun ba a ji to ba zai ina zaune ina karatu kuma tashi ne ina faɗa musu ranar juma'a wata rana na taɓa tashi na bi ko ina ana kutuba na tabbatar da komai yayi to kamata ya kowa ya kula da abin da yake da aikinsa ko ina faɗa musu wani tashi ka je ka dudduba ka gani komai ana ji ko ina to amma kowa kuma ya zo sai ya zaman sa kuma kullum sai ka faɗa ba lallai sai ka faɗa ba abin da zaka iya yi ba shi zaka iya yi ba abin da alhamdulillah rabbil alamin yadda muka tafiyar da rayuwa shine matukan alhamdulillah muna cikin masallaci masallaci ba shi da maraici ina shifi da tabarma in share masallaci in shifi da tabarma in ta kama yi kiran sallah yi kiran sallah in ta kama in tada ikama in tada ikama in ta kama yi sallah yi sallah haka muke yi dorai to sai aka zo da haka ka dauki tabarma zaka shifi da a akramaka Allah wannan sai ya dauka aiki ne wannan ba karama ba wai kaskanta aiki ne mai matukar daraja aiki ne mai matukar daraja shi yasa duk abin da ya danganci masallaci in Allah ya ba mu lafiya muna ciki da ikon Allah masallaci baya maraici za a in shimfida tabarma ne za a shimfida in ta kama in kira sallah sai in kira sallah in ta kama in da ikama wani limanci sai in tayar in ta kama ba liman in limanci sai in je in ba dai a yi sallah ba a tafi gida ba a tafi a kwanta ba in sha Allahu matuka muna cikin masallaci ba zai maraici ba sa'an nan kuma wannan tsari da ake yi babu tsarin da ba mu karanto ba na yi karatu a masallacin annabi wajen malaman da sai an ja baki tafsiri akwai majabaki kenan na yi karatu wajen malaman a cikin masallacin annabi wanda ba majabaki ya ce majabaki zaman kashi da kashi zai karanta ya fassara wannan ya haddace wani kuma cikin haka zai karanta kowanne ne ana yi ma'ana ba abin da zai sa tafiya ta tsaya duk matsayayi eh, ba abin da zai sa tafiya ta tsaya inda yi eh, masallaci da aka gina an aka baku labari sai da aka zo kowa ya tafi ya bar mu kakaf ba mu wuce mu biyu ko uku ba amma aiki muka jajirce ba ga shan gama aiki ba shi yasa babu abin da zai hana tafiya insha Allah sai dai abin da ake so Allah ya bamu lafiya ya bamu iko yi ko kuma ya kyautata niyyar mu shi ma wannan malam game da na'urar sauti to wannan matsala ce game da karatun zamani mai zurfi da kuma aikin gwamnati ga 'ya mace malam dan Allah menene mafita a musulunci ko to abe mafi alkhairi wai zancen karatu 'ya mace karatu mai zurfi da kuma aikin gwamnati ko to bai bambanta wani irin karatu ba bai bambanta wani irin aiki ba ma'ana dai yana ganin cewa ya mace za ta yi boko kenan ko ba za ta yi ba in ta yi za ta yi aiki ko ba za ta yi ba wayannan duk matsaloli ne da an riga an gama da su wayannan matsaloli an gama da su tun cikin buhari ko eh ba yadda za a yi a ce to in ta yi karatun ne wata rana irin wayanda ke da wannan ra'ayi sai je asibiti sai da ya dau lokaci ya rasa yadda zai yi bai san yan lambar fayilinsa ba bai san da zai a cire fayil ba ya gaji yana tsaye sai ga wata yar su ta zo na wuce a ah, baba kaza kaza za lafiya sai ce ai na zo kaza kaza kaza ce minti uku ta je ta hada ta cire fayil ta kawo mishi da ya koma gida daga ranar ya ce duk 'ya'yan shi a kai su makaranta duk 'ya'ya mata a kai su makaranta ashe kowa da ranar shi ba haka bane ba ya ce kowa kai ta makaranta kowa da ranar shi to tun cikin buhari muna magana cewa zance a ce ya ta yi karatu ko karce ga yana wannan matsala ba ta taso ba in ka ce ya ta yi karatu akwai wanda zai ce yarsa kar ta yi karatu ka isa ka tilasta shi in ka ce kar a yi karatu akwai wanda kafin ma ka faɗa yayan su yi nisa cikin karatu ya za ka isa ka tilasta su sai muka muna kawo maka misali cewa kowa da lokacinsa kowa da ranarsa mutum za ka zo matarka tana da ciki matarka ce tun da ka aure ta kai ke komai da ita kai ke morarta kai ke komai da komai har ta zo ta yi ciki wata ɗaya wata biyu wata uku da wata ciki ya kai wata tara za ta haihu kai kanka gudunta kake ba ka da yadda za ka yi sai ka dauke ta ka je kai likita wajen asibiti likita likita ma kai ne mijinta kai ne matarta shekara mijinta shekara dubu amma sai ce ka fita kai ma sai an kore ka to a wannan lokacin dan Allah in akwai ƴa mace wacce za ta iya yin wannan aiki za ka kai wajen namiji za ka bar namiji ya duba maka ba ka son namiji ya kalli huskan matarka ba ne baka sa ya yi hijabi ta sa nikabi ba to ranna za ka je ka sallama masa me eh dukkan ta za ka je ka sallama mishi ya kalli ko ina ya taba ko ina ya tura ka waje ka zama bako amma da take lafiya baka so ya ga fuskar ta ba da sa hijabi da sa nikabi ba haka bane ba yanzu ina hijabi ina nikabi to shi yasa aka ce abubuwan da suka zamo lallai in akwai ƴaƴa mata da suka yi wannan karatu waye zai shiga wani kuma takura cikin wani kunci wani menene da menene da menene yasa zance ai karatu ko kar ai karatu yanzu ba magana ce ta tambaya ba ba yadda za a yi a ce yin karatu da rashin yin karatu fa duk ɗaya ne ba hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna to amma wajen abin da ke kawo rigima shine wajen yin karatu da wajen aiki amma karatu ne laifin karatu me laifin karatu karatu ba shi da laifi abin da ke tarama hankali inda ake karatu abin da ke tarama hankali in ai karatu inda za a je ai aiki to ka je ka gyara wajen mana wannan ya fi karfinka to shine sai ka ta cewa kaza ka ce kaza ka ce wannan kaza yau gobe ka ce wannan kaza amma aka yi aka gyara ko ina shi mutum zai sauro kuma yana tambaya ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza karatu a ce karatu da aka ce ikra kai da kake addinin musulunci da aka sauka ma ikra ina ma na ikra eh i karatu me karatu a ikra me karatu me neman ilimi me karatu alqira'atu hiya ضم الحروف بعضها ka karanta alif ka kawo lam ka kawo mim ka kawo ta ka kawo رات da ka har haɗa su shi suka baka alam tara kaifa alam nashrah laka sadrak ma'ana alqira'atu adhammu ka hada komai da komai kai karatun larabci kai addinin musulunci kai kimiyya da sana'a kai kere-kere ka kero kaza kai ma kai kaza kai ma kai kaza saboda duniya a san kai ma kana nan addinin kana nan abin da ake bukata ke yanzu kasashen turawa me yasa aka me yasa ake tsoron su addinin musulunci yace maka iqra kai karatu addinin musulunci ce nun wal qalami wa ma suruna. yanzu kuma a zauna ana cewa ai karatu Allah ce ikra ina ba na ikra i karatu yaushe kuma za a ce ana tambaya za halatta ai karatu ko bai halatta ai karatu ba to me zaka karanta ya za a yi karatu bayan ai karatu me ya makoman karatu shine abubuwan da ake bincike ake tattaunawa shine abubuwan da ake tattaunawa kuma ba yadda za a yi ka ce kai ba za ka yi karatu ba ko kai ‘yarka ba za ta yi karatu ba ko ɗanka ba zai yi karatu ba kuma ka ce wai kana son a san da kai a cikin duniyan nan zai yi ba mun ka misali ba kullum kaga so uku kenan za mu maimaita wani lokaci maimaita karatun maganganun ba daɗi ne da shi ba amma bukata tana sa sai amma wasallam ba waɗansu majiya karfi sun je sun ce mai manzo Allah ke yi aka ce yana kaza suka ce kamar yayi kaɗan wannan ce daga sallah shi sallah wannan ce daga azumi shi azumi ya ce ba zai aure ba wannan ce kaza ba haka suka faɗa ba ba kowa ya zama makansa aiki ba manzo Allah zai ce me yasa kuka faɗi haka na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ina ina ina azumi ina shan ruwa wani lokaci ina kuma sallah nika kai bacci wa zawajin nikaha fa man raqiba an sunnati fa laysa minni ba haka manzo Allah fada ba muka kawo misali daya shekaran jiya mun fada jiya mun fada gashi mu yau zamu maimaita amma har yanzu tambayoyin suna sake dawowa muka kawo misali daya muka ce bayan bayan kalmar shahada addinin musulunci wata ibada ta fi muhimmanci muka ce me sallah sallah tana ingantuwa a yi ta tsirara sai da me sai da me sai da me sutura sai da suturatul aura da me ake suturta al'aura tufa ce tufa riga ko mayafi ba su da suturta al'aura ba to sai aka ce wannan sallar taka da kace zaka je kana yi har abada ba zaka fito daga masallaci ba sai da wani ya fita masallaci ya je motsi kai ka samu wannan tufa ka saka da a ce shi ma ya zauna masallaci ya ce ba zai fita ba yaushe za ka samu tufa ka saka muka kawo misalai ko riga da kaje ka saya kaje ka saya yadi yanki aka dinka ma riga wanda ya saya yanki ya je kamfani kamfani sun je wurin masana'anta masana'anta sai da aka yi kaza sai kafin ka sa riga ka kai sallah a karba sai da mutum dubu suka yi aiki to yaushe za mu zauna mu ba mu aiki kuma mu ce muna son a san da mu yaushe za mu zauna ba ma son mu yi aiki ba ma son mu yi sana'a ba ma son mu yi noma ba ma son mu yi gogayya ba ma son mu yi menene da menene sannan kuma mu ce wai muna son a san da mu wannan rayuwa fa da kake gani ta karkasu farkon asalin haɗuwan ɗan adam sai aka ce duk ɗan adam ɗan uwan juna ne ɗan uwan juna ne ko ba haka ba ne allazi khalaqakum min nafsin wahidatin yasa duk dan adam da fari da baki da musulmi da kafiri da bayahude da banasare an hadu cikin yan uwantaka ta min nafsin wahidati ba haka bane ba wa akwai shakka a ciki eh akwai shakka a ciki to sa'an nan kuma sai a zo yan uwantaka ta kasa zamantakewa yanzu Najeriya duk ɗan Najeriya ɗan uwan juna ne a uwan juna ne a cikin zamantakewa cikin Najeriya ɗin sa'annan zamantakewa cikin Najeriya ɗin kuma sai aka samu ga arewacin Najeriya ga kudanci ga kaza ga kaza to haka ake tafiya duk bahaushe ɗan bahaushe ne saboda yare abin da ya haɗa su to sa'annan sai aka zo yan uwantaka ta addinin musulunci ita ce ‘yan uwantakar da tafi kowa, ita tafi komai, ita ce sama da komai, ita ce za a take duk wata yanuwantaka uwantaka a girmama a ɗagata. to sai ka ce a'a kai baka fahimci wannan tsarin rayuwa ba to shine sai a ce maka duk wani annabi Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi qaumin shi amma sun kafirta sun karyata shi shekara fada bisa fihim alfa sanatin illa 50 aman amma aka ce ma'ana aka ce musu bi qaumihi akwai qaumiyya akwai ƴan ta qaumiyya tsakanin shi da su wa ila samuda akhahum ba an ce akahun ba ina na akuhun? eh dan uwansu eh, duka suka ba da gaskiya da shi duk annabawa ila saboda akahun salihan wa ila majana kaza wa ila kaza kaza dan uwansu ne aka aika musu yan uwantaka ko ta yare ko ta eh, zamantakewa ko zaman menene da menene to amma yan uwantaka da tafi komai karfi da ɗaukaka ita ce yan uwantaka ta addini shi aka ce al-muslimu akul muslimu fi dini kenan ko amma yanzu zamantakewa ta Najeriya duk dan Najeriya misali duk yanzu ka tashi ka tafi wani wata kasa ka je duk inda ba a san ka baka san kowa ba sai ka ga wani mutum baki ɗaya a cikin su duk waɗannan mutane ba za su burge ka ba hankali ka sai karkata zuwa ina me yasa saboda me akwai wani abu da ya haɗa ku da shi sannan sai ka je ka gaishe shi ku zauna kuna hira ina ka fito ce Najeriya sai ka ji kuma me Najeriya a ina ba haka bane ba daga kala daga launi daga yare daga kasa da me da me da me da me da ka tambaye shi bai ce wa dan Najeriya ba sai ce da Uganda yake ko Niger yake ko Tanzania yake sai kaga shi ya fi kusa da kai da duk sauran waɗancan ɗin ba haka abubuwa yadda abubuwa in suna nan yadda suke fa din ka ce baka yadda ba ko ba za ka bada gaskiya ba baya canza su su an fahimta abin da yake yadda yake haka yake yadda yake ɗin dole ka yadda da shi shi yasa ka ce shibhu shay'i munjazabun ilai yasa duk turawan daga gansu baki ɗaya sun cika duniya kana ganin bakin mutum ɗaya ko kina ganin baka ɗaya ko wace ta yi hijabi ɗaya ko wanda ya sa irin rigarka sai ga hankalinka ya sai ga hankalinka ya kwace daga nan duk ya koma can ba ba sai ka yadda ba ba sai ka yi niyya ba haka zaka samu kanka balle kaga ya sa riga da zanna bukan kace ko dai dan Najeriya ko dan Mali ko dan Nijar ko dan Kamaru mana yanzu ka samu zuciyarka ta fara natsuwa a ka samu wanda yake kusa da kai ba haka bane ba sa'an nan ka ji inda ya fito sa'an nan ka ji shi yasa ƴan uwantaka ta rayuwa hatta turawa kansu sai da suka je wajen musulmi fa suka koyi waɗannan abubuwa da suka ci gaba a ciki sannan suka je suka da su shi yasa mu ma sai mun karanta sai mun yi abubuwan da yake wahal da mu shine mu muna zaune kowa ya tsuke kudin shi a cikin ajihu ko a jakarsa ko a kasar waje baya son ya cire kudin sa a taimaka ma addini tun da aka yi duniya babu al'ummar da ta samu ɗaukaka da ci gaba fa sai da yarenta babu al'ummar da ta samu ci gaba sai da ta ɗaukaka yarenta in kana so ka je kasar rasha kana musu turancin amerika ka jiya ya za su ce ma je kasan jamus kai musu turancin ingila duk europe ne a yi musu je kasan jamus a airport kai musu turancin ingila sai ce maka su ba turawan ingila ba ne in kana so ka koma can sai ka yi musu yarensu ka je kasan china ka je kasan faransa ka sauka kai musu turancin ingila sai su kalle ka su yi ma dariya ai mu ba turawan ingila ba ne me ya hada mu mina ruwan mu duk abin da suka yi na cigaba da turancin faransa suka yi da chinese aka yi da russia aka yi da menene aka yi to sai sauran kai kana son ka ci gaba a cikin addinin ka tukunna ma amma ana wulakanta da yarenka ba ba yarenka kulawa ba nuna maka cewa wannan yaren naka shi zai taimaka maka iya ba da za a ce a ce yaran makarantar mu tun daga firamare duk abin da za a koya musu ko sciences a karanta musu da Hausa su fahimce shi sai sun girma dama abin da ake gwadawa kenan yaro yana karami ka zo ka mishi geography ka zo ka mishi kaza ka zo ka mishi kaza ka zo ka mishi kaza ka ce kar ya iya komai kenan sannan kuma ka ce bai ci ingilishi ba ba za ka dauke shi makaranta ba ba ta ci turanci ba ba za ka dauke ta makaranta dauki haddan alkur'ani da turanci da lissafi wannan guda uku a shekara uku ko biyar ana karantar da yara haddan alkur'ani turanci lissafi a shekara uku ko biyar ana karantar da yara duk yaran da aka yi musu wannan tarbiyya duk ilimin duniyar nan shi sun karanta ma da Hausa alkur'ani Hausa turanci lissafi babu wani abu da yake da yawa ka rage abubuwa da yawa ka sauke musu nauyi sai su samu daman iya wannan abin to duk abin da kake son su iya din nan da turanci za a kawo shi ya iya turanci ba shi da fargaba duk abin da za a zo din nan lissafi ne calculation ya iya ba shi da fargaba sannan ga alkur'ani ya haddace to daga bayan ya zo ya girma duk fannin da aka bude masa yadda ka san ruwan lemo haka zai ta ba shi da wahala amma tun daga farkon firamare zai karanta kaza zai yi kaza ba malamin kirki ba koyoran kirki ba alli ba komai an rikita masa lissafi an rikita masa rayuwa haka kuma zai girma tun daga farko firamare in ba iya ba ba inda za a amma aka yi karfi daga firamare din zuwa sakandare to shi kenan duk inda aka je za a iya karantawa to shi sa muna da da nanatawa muna da da maimaitawa ba yadda za a yi mu samu ɗaukaka a cikin addinin mu sai duk matsalolin da ake abubuwa ana tambaya din nan matsaloli ne da an gaba da su shekaru nawa shekaru 60 ɗari baya kuma duk an rubuta su suna na rubuce to amma da iya larabci bai zai je karanta bai iya larabci ba ya za a yi to masu kuɗi sai su kawo kuɗi littafan da aka fi duk wata fatawa da ta danganci mace an tattauna duk wani abin da ya danganci ɗaya mace tun daga haihuwarta har a ta kabari duk abu halin da take ciki na auratayya na shika na idda na ila'i na menene duk ai tambaya a kawo kuɗi a fassara su da hausa a bubbuga su kankana da suna kowa yana da ɗakin karatu a gidan shi maimakon ka zo ka buga waya ka tambaya sai kai ma ka je ka bincika gidanka minti goma minti goma sha biyar kai ma ka samu aiki ka zama malami ka san fatawa ka fahimci kaza ka fahimci kaza da haka za a yi ci gaba da haka za a ci gaba to amma ya za a yi sai wanda ya je karanta da larabci to shi ne kai kuma abin da ya fi maka sauki kana da lambar wayan malam wane kana da lambar wayan malam wane bar ka ɗauki waya ka buga ka tambaya shi kenan ka gama wallahi baka gama ba da sauranka kana da sauran aiki tunda sahabbai manyan salaf salaf shekara wata shida suke jiran suke tima watan azumi tanaji saboda abincin da za su sa abincin da za su zubar a'a ma'ana a matsayinka na musulmi kafin a ce watan azumi ya shiga da wata uku ko wata biyar ya kamata duk matsalar da ta danganci azumi da itikafi ka gama da ita karantawa za ka yi tambaya za ka yi rubutawa za ka yi ka ajiye shine suna wannan tanadin amma sai watan azumi ya zo ya kai ya kusa karewa to malam mutu ya mafarki da rarrafa malam mutu ya maziyi fa malam mutu ya kallo fa malam to gashi nan kullum ana karatu musan hadu da yan mata a cikin university aji daya ba yadda za a yi saurayi ya kalli ɗaya mace shi ya kawo girma ita ta kawo girma a cewa kare kalle ta wa ta bai wani, saurayi shekararsa ashirin da biyar ko talatin sa'an nan ɗaya. duk in za ta makaranta take sai ta kura akwati sai ta ci kwalliya sa'annan su tafi sannan wannan da a ce kar ya kalle ta eh sai dai a raba wurin sai dai a raba wajen saboda tabi'an dan adam da saurayin majiyi karfi ya zo masallacin annabi manzon Allah na nan sai na abubakar manyan sahabai yace ya rasulullah izani yace ya manzon Allah ina so ka bani izini na izina ya faɗi abin da ke ran shi mazala ce ya masa duka sai mazala wannan matashi ne saurayi ne dole akwai sha'awa mai karfi a jikinsa kasancewar shi saurayi ne yana da laifi a ciki kasancewar shi yana dauke da sha'awa ma'ana yana dauke da sha'awa mai karfi a jikin shi yayi laifi a'a laifi shi ne za ka kashe sha'awan inda bai halatta ba ne sai a ce a'a dalili da aure zai yi fa sai ce alasa albarka ga taimakon atamfa ga taimakon kudi ba haka bane ba to shi manzo Allah ya kalli wannan dole ne ya yi sha'awa to amma inda yake so ya fitar da sha'awa din nan haramun ne to ba ba daga masa hankali ba ba da ke shi ba ba ba sangome shi ba masa komai ba sai manzo Allah ya kalli irin halin rayuwar da suke ciki sai san duk balarabi yana jin kishin uwarsa yana jin kishin matarsa da ‘yarsa da kanwarsa da gwagwarsa kowa na ji da wannan da shi za Allah masa misali a cikin wannan abin ki wannan abin da kake za ka yi din nan za yi da'ai da mahaifiyarka sai ji me za yi da'ai da matarka ƴarka kanwarka gogonka ya sai ji ba ya duk wacce za yi da ta haka ita ma take sannan sai mazu Allah ya ɗauki hannunsa mai albarka ya dauka ya dora kan kirjinsa ya dora kan kirjinsa ya masa addu'a ya ce Allah ka tsarkake zuciyarsa ka yafe masa zunubinsa ce bai taba yin sha'awar zina ba kuma to sa'an nan sai muka yi tambaya muka ce to wannan yaron da ya zo yi wannan tambaya ko wannan sahabi da ya zo yi wannan tambaya rashin kunya ya zo ya akwai ƙanshin addini game da shi dalili wayanda suka je suka yi zinan ba su tambayi manzo Allah izini ba idan aka kai su in ya gudu ya tafi shi kenan in ya zo a yi masa sai ga cewa ashe in manzon Allah ya bada izini abin ya halatta kenan to ya tabbatar da Muhammadun Rasulullah alaysa kadhalik yasa ikra ikaratu aka ce kai karatu ba a ce ma ga abin da zaka karanta ga abin da zaka karanta ba abin da aka ce maka ne bismi rabbikal ladzi khalaq in zaka karanta larabci wallahi in ba da sunan Allah ka karanta ba za zaka yi in za ka karanta addinin musulunci wallahi in ba da sunan Allah karanta ba da son zuciya da son duniya za ka bata za ka batar da mutane mutum nawa ne suka bata da sunan addini in za ka karanta turanci in za ka karanta kimiyya da sana'a da likitanci da duk abin da za ka karanta ya zama da sunan Allah ka shiga ciki to shine sai Allah ya sa ma albarka sai ka zama kana da alfano ka san ka tafa'idantu da kai addinin kai fa'idantu da kai al'umma ka tafa'idantu da kai amma duk abin da za a karanta in ba da sunan Allah bane to ya zamo bata kenan don addinin ka shine yace iqra kai karatu ka karanta amma yace bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana allabdu abin da ake so kenan shi yasa tambaya ya halatta ayi karatu ko kar ayi mace za ta yi karatu ko kar ta yi a'a alqur'ani cewa yayi iqra an fahimta to sai malam yace zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima ai falala da aka ce wanda ya bi manzon Allah Allah ya ba masu biyayya aljanna Allah ya yi musu kaza da kaza duk waɗannan abubuwa da aka yi aka ce ba isan su bane ba iyawan su bane ba gwanintan su bane falala ce daga Allah kuma yace wakafa billahi alima Allah ya isa ya zamo masani saboda yana sane da abin da ke gudana baki daya akan iliminsa akan abin da mutane su aikata zai sa kayya nan sai ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kuka yi imani khudhu hizrakum ya ayyuhallazina amanu wannan kiran ta shafe ni ko bata shafe ni ba ta shafe ka ko bata shafe ka ba ta shafe ki ko bata shafe ki ba ta shafe mu ko bata shafe mu ba dukkan mu ba din musulmi din mumini ta shafe ki ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum ku yi hankali ku yi hankali fansiru subatin a wanfiru jami'an ku fito baki ɗaya ko ku fito gungu jama'a jama'a mutum tara mutum goma ko ko baki ɗaya a fito tsintsiya maɗaurinki ɗaya in za a je yaki amma wannan ɗaya ya fito wannan ɗaya ya haka wannan ce a ah, to za a karya ku za a kama wannan a kashe za a kama wannan a jashi amma in ka fito baki ɗaya to shine maganin kafirai kenan wa inna minkum laman la yubti anna a cikin ku akwai masu jinkiri munafukai kenan an ce a fito sai ga suna jinkiri suna nukewa suna ja da baya fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya in kuka je yaki ba ku ci nasara ba aka kashe wanda za a kashe aka jimma wanda za a jimma kuka ya hasarar dukiya sai ce qad an'ama Allahu alayya iz lam akun ma'ahum shahida ai Allah ya min ni'ima da ban zamo tare da su ba da ni ma yanzu an kashe ni da an rarasa dukiyata da an jimmine baki daya zan tuttuka munafukai kenan abubuwan da suke faɗa kenan a cikin yaki zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yadda aka tafiyar da rayuwar kenan babu wani annabi babu wani manzo da ya zo da ya zo daga Allah da sako shi daga Allah ya samu yadda yake so tun da ya fara har ya hadu da Allah a'a <coughs> duk matsaloli na rayuwa sai an hadu da gwargwadon abin da Allah ya gwargwadon abin Allah ya jarrabi bawa da shi misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an san ya fi kowa wajen Allah Allah ya fifita shi Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ɗauki na Khadija ya ɗauki babbansa na na Fatima ita ce ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama babu wata ‘ya duniyar nan da za ta buga kirji da mahaifinta ko ubanta kamar sama da na na Fatima amma ya aka yi shekarar ta biyar ko shida ko bakwai tana kallo mahaifiyarta za ta rasu Allah bai gana ma ya bar mahaifiyarta ta girma ta yi mata gata ba mahaifiyarta ta rasu ta ce mama za ki tafi ki bar ni magana haka za ki tafi ki bar ni aka zo aka yi hijira haka na na fatima ta fita ta tafiya tiryan tiryan ta bi mahaifinta har madina kuma ta fi kowa gata ta fi kowa gata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai ba abin da bai ji ba ba abin da bai gani ba haka aka tafiyar da addinin har ya zo ya kai kanmu sa'annan ka ce kai kana wa'azi kana karantarwa eh wannan bai saba maka ba yau wannan bai kaza ba yau wannan bai kaza ba dole sai an samu ɗan baki ɗaya sai an samu wannan tangarda a nan sai an samu tangarda a nan haka za a yi tafiya amma abin da ake so shine za ka zo ka ji manzo Allah abin da Allah ya faɗa masa a cikin alqur'ani sai ce wala in asabakum fadlun min Allah in falala daga Allah ta zo maku aka ci yaki aka samu ribar yaki aka ribaci mutane aka samu kaza kaza kaza la yaqulanna wallahi za su faɗa su ce ya laita ne kuntu ma'ahum ina ma da ina tare da su fa afuza fawzan azima ni ma na samu rabo mai girma to sai aka ce ka allam takun bainakum kuma bainahum mawadda kaman wata soyayya ba ta saba shiga tsakaninku da su ba akwai soyayyar tsakaninku da su na sanayya amma abin da aka hana shi ne ka so shi kaman yadda kake son dan wanka musulmi yace ya laita ni kuntu ma'ahum ina ma da eh, yana buri yana fatan ina ma da shi ma yana ciki a ci riba da shi amma da masifa ta same su a'yan da ta wuce sai ce ai Allah ya rufa min asiri ban je tare da su ba ban tafi tare da su ba da yanzu ni ma an kashe ni ko na rasa dukiyata falyuqatil fi sabilillahi allazina yashuruna allazina yashuruna alhayata dunya bil akhirah waɗanda ke musanya rayuwar duniya su karbo ta lahira je su yakinta da addinin Allah ma'ana in sadaukar da rayuwarka ka je kai ta da addinin Allah ma'ana ka sayar da rayuwarka ta duniya ka sayo rayuwa ta lahira kenan wacce take al'abadiyya wacce take ita ce tafi wacce take ita ce tafi tsawo tafi albarka tafi duk wata rayuwa wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda ya yaki cikin ya da addinin Allah fayuqtal a kashe shi aw yaghlib ko ya ci nasara fa sawfa nu'tihi ajran azima asannu sannu za mu bashi lada mai girma Allah madaukin sarki shine azimun amma in ya Allah shine azimun sai kuma ya faɗa ma wani abu ya ce wannan abin azimun ne to lallai wannan abin ya zama azimun kenan to sai Allah madaukin sarki ya kawo aya yana tabbatar ma mutane cewa ba za ka karbi mulki ba ne don ka ji daɗi kai da mutanen gidanka ba za ka yi sarauta ba ne ba za ka yi siyasa ba ne ba za ka yi menene ba manufa ba a'a komai ya kamata ya zama da manufa ba zai taba yiwa muna da karfin zamu yaki ga raunana ana wulakanta su ana kaskantar da su ana zalunta su ana cutar su sannan kuma ana zurba ayyaki ba a'a sai ce wa ma lakum na tuqatiluna fi sabilillahi me yasa ba za ku tashi ku je ku yakinta da addinin Allah ba saboda me wal mustad'afina min ar-rijali alhari eh, fi sabilillahi wa fi sabili inqazil mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani me hana me zai hana ku tashi ku je ku yakin ta da addinin Allah kuma ku yi yaki don ku tsira ku tsirar da raunana na maza da mata da yara kan kanana allazina yaquluna waɗanda saboda tsananin zalunci da wahala da ake basu suna cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha ya ubangijinmu ka fitar da mu a cikin wannan alkarya wayannan mutanen ta shugabannin ta azzalimai ne a lokacin kasan maka azzalimai ke jagoranci a ciki waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira to wannan aya muka karanta ta in muka ɗauko ta za mu tabbaka ta a cikin rayuwarmu ta yau وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال rijali wan nisa'i me yasa ba za ku je ku yaki kada addinin Allah kuma don ku tsirar da ku kwato da ku hada zalunci ana zaluntar raunana da mai da mene da mene to yanzu yan siyasa menene abin da yake wajibi akan su malakum la tuhawiluna fi siyasa ma lakum la tuhawiluna amma za ka yi siyasa ne don ka ɗare kan kujera ko ka tara dukiya a'a yaƙi ta da addinin Allah ana yi ne don a yada addinin Allah ana yi ne don a kwaco talakawa hakkin wal mustad'afina su wane ne mustad'afina raunana wal wildani da yara to yanzu yadda rayuwa take tafiya mutane na cikin wahala talaka na da shan wahala yana da da karasa wahala to ina 'yan siyasa suke me suke yi kullum zaka je banki zaka je kaga wani ya zo ya karbi pension sa naira dubu hudu ko naira dubu biyar wai tun da ya ritaya dan shu a lokacin dan shu ba kudi ba ma'ana dan Allah mutum ya kai shekara sittin ko saba'in zai karbi naira dubu hudu ko dubu biyar wai albashinsa kenan ko fenshinsa kenan don Allah ina majalisa ina sanatoci zaman mai ake yi ba sai a tausaya ma waɗannan mutane ba a ce a ɗaga matsayin kowa wanda ya ritaya tun shekara kaza kaza su ne suka yi aiki a cikin kasar kafin kai a haife ka ka zama sanata ko ka zama majalisa ko ka zama gwamna ko ka zama minista ko ka zama shugaban kasa waɗanda suke aiki suka rike kasar kafin a haife ka ga halin da suke ciki abin da zai karba ya je ci wata shi da matarsa da 'ya'yansa shusha kai ba zai isa baka goge takalminka ba bai kai ma kudin wanke motarka a sati ba amma haka suke cikin rayuwa wa'an mustad'afina raunana wa'anda suke cikin kaza wa mata da da maza da yara kan kanana al'amari duk ya rikice kowa sai dai nishi to ina 'yan siyasa me suke ciki me suke yi a kujeran da aka hau din me aka hau ayi to amma abin takaici shine duk 'yan siyasa ba mai manufa manufar ita ce a hau kujera a tara kuɗi amma wa'in ga manufar da ake ake tafiyar da ga manufar da ta sa ake siyasa da wahala ka samu waɗannan dalili sai a hau a gama ne aka gyara talaka kamata ya yi 'yan siyasa da masu mulki a kafa doka duk talaka duk ma'aikaci 25 ga wata albashi shi ya shiga hannunsa duk wani hakki kuma nashi da ya tabbata daga lokacin da ya tabbata a bashi abin shi amma mutum ya wata shida wata tara shekara yana bin hakki ɗaya an tabbatar da hakkin nashi ne kuma ya tabbata ina yake gwamnati ta ce ta bayar ina yake wanda ce ba a kawo ba wanda ce ba a kawo ba an ɗauka an je an sa cikin account ana samun interest sa'annan al'umma tana nan tana shan wahala dan Allah da siyasa tana da manufa 'yan siyasa suna da manufa 'yan majalisa suna da manufa masu sanatoci suna da manufa masu kafa dokoki suna da manufa al'umma tana cikin wannan wahala kuma kowa yana ji a kunnensa kuma kowa yana da labarin haka kuma ba abin da aka yi sai dai ka yi ihun ka banza sa'an nan ka je ka ji takaici sa'annan nan wannan hauhawan jini ya kashe shi wannan jikinsa ya ya shanye wannan ya kaza da kaza to me manufan yin siyasa ba muna nuna kwarewa mu 'yan boko bane mun iya boko mun iya siyasa saboda mu tsirar da mu tsamakar da 'yan uwanmu da karfin su bai kai haka ba ko muna yi ne don mu kara ma kanmu karfi in muna yi ne don mu kara maka mu karfi ba mu da manufa rayuwar ta zama ba ta da amfani inda in za ka yi ne don ka kara kanka karfi albashin ku ya fi na kowa kuma hannun ku yake yi ya hannun ku yake sai yadda kuka ga dama kuka dauka to sa'annan nan a ce talaka shi sai yadda hali yayi waye ya fi cancanta a taimaka masa talaka da ba shi da cin yau da gobe ko ko a'a wanda yake da kuɗin in an ba shi ma an kara mace ku faro faro ne to shi yasa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina wa fi sabili inqazil mustad'afina من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira ya Allah madaukin sarki ka sa muna mataimaka daga gare ka ka sa muna majibinta al'amuran mu daga gare ka alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi waɗanda suka yi imani suna yakin tada addinin Allah saboda tada addinin Allah wallazi na kafaru waɗanda suka kafirce yuqatiluna fi sabili taguti suna yaki ne fi sabili taguti don a tara kuɗi don a hau kujeran don a ji daɗi don a zalunci mutane don a wulakantar da mutane don a kaskantar da talakawa faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki wali awliya ash-shaytan kenan ma'ana abokan shaitanu masoya shaitanu majirinta al'amar shaitanu waɗanda ke tafiya da shaitanci da'iman inna kai da shaitani kana za'ifa yace ai tabbas makircin shedan yana da rauni sai Abdullahi dan Abbas ce ai duk sa'an da yake sallah shedan ya zo masa sai ya tuna inda kai da shaytani kana da'ifa to in ka tuna haka sai ga ba za ka ji tsoron shedani ba ba za ka ji tsoron aljani ba aka ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah sai ka ce a'udhu billah da ji wani abu ɗar sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka faɗa da ƙarfi da fushi ya san a shirye kake ka yake shi kwana uku sati da ya guje ka a hauzu billahi min shaitan ya san kana ya kasa ba tsoron shi kake ji ba an ce inna kai da shaitani kana da'ifa wallahi sai ka kore shi ko ka kashe shi ko ka kore shi ko ka kona shi ko ya gudu amma in ya zai same ka kana da raunin imani ba ka da karfin imani to dama abin da yake so kenan sai ya wasa da hankalinka ya takura maka ya kai ka ya baro mu yi alkawari daga biyar za a fara tambayoyi ko to da tambayoyi wanda ke da tambaya na ji mutum ne mutum da yake da eh zai zai kawafi eh zai iya yin tawafi zai iya yin sallah zai iya karatu alkurani zai zama na ya ce abin itikafi shine luzumul masjidi lil ibada kada ka fita cikin masallaci shine sai kuma wa eh eh eh sai ta zubar da miyau ya zubar da yawo shi da mai ke sa a sawaki ya goge ne zai sa man goge baki in ya san zai ya wanke bakin har ya gama bai haɗe komai ba makaruhi ne don ya halatta mace ta ɗanɗana miya ta ɗanɗana gishiri a bakinta ta tofar ya halatta shi ma ya halatta in ya tabbatar da cewa zai wanke bakin da man goge baki har ya gama ya wanke ya gama bai haɗe komai ba shi nan ba ko cewa eh, eh eh wai mace ya tafiya wata ɗaya zai yanka kasaru? to malamai suka ce in mutum ya tafiya da niyan za shi ya dawo sai bukatarsa bata biya ba in yayi wata uku ba zai iya yin kasaru amma ya je da niyan zai kwana uku ko sati suka ce cika sallah wai haka abinda wasu malamai suka faɗa ke wasu malamai kuma suka ga cewa tun da matafiye ne ko wata ɗaya zai yi zai iya yin kasar tun da yana kan matafi bai niyan zai zauna garin ba ya je ne yana matafi zai dawo har yanzu sunan tafiya na kan shi zai tafiya to akwai wani babban malami ma shek take dine hilali Allah shi kansa ya rasu ce mu da muke ɗalibai ma jami'ar islamiyya zaka yi shekara goma kana karatu wai zaka yi kasar. eh eh amma in za ka yi jami'a ai sai ka cika sallah kuma kai an ce ka je masallaci ne ka yi sallah ba ce ka yi sallah ɗakin ka ba eh a baya karya azumi amma yana hana ladan azumi ne yana hana mutum ya samu ladan azumi Eh, ma'ana abinci da yake halal ta ce aka ce an haramta ma da rana sai an yi kiran magaruba to ina ga abin da yake dama haramun ne tun asalinsa amma shaidan da wahala ya barka zauna lafiya ko eh. wane eh eh eh ainihin kafin ya saba abin da wuce aqida yasa yake kiran wannan abin ce masa aka yi duk abin da zai faru ka kira sunan wane zai kawo ma agaji zai taimaka maka zai tsamakar da kai zai tsirar da kai yana sane da kai yana kallon ka yana ganin ka ba haka bane a ba maganar ka haka ne ko ba haka bane to da haka aka ɗauko abin tun daga tushe an rusa al'amari ke yasa kasancewa wai ya saba mishi yana fada ba da niyya ba wannan ba zai karba ba me yasa bai saba da kiran sunan Allah ba me yasa bai saba Allah ya ce Allah yana tallata sunan shi ce yana da suna ɗari ba ɗaya ku kiraye ni da shi sai ka bar shi sai wani zai ce a'a kai muridina ne in ka tashi wani hali kira ne to Allah ya faɗa Allah ya tallata Malaminka ko shehunka ya tallata sai ka gabatar da nawa na malaminka ko shehunka sai ka ture na Allah yoshe za ka je ka ce sabo ne ba wai da niyya ba ne sannan kuma ka tsira wannan sabon ba shi ke nan bushirki shi ma ya saba ne da yin shirka ɗin yanzu ba da niyya shirka yake yi ba ai wani kaza ya saba ne ba da niyya ba wani kaza ya saba ne ba da niyya ba ai duk wani wurin da ba za a kira kowa ba sai Allah duk wani wanda ka kira shi ka bauta masa saboda kiran shi da kai din nan in za a walwa in za a warware wannan mas'alan a zube kan faifai ma'ana ka mai da shi diman wa abadan yana raye kenan yana sane da kai Wataƙila ya mutu shekara hamsin ko sittin ko talatin kuma inda yake din ya san inda kake kana nan ya san inda kake kuma zai iya taimaka to in zai taimaka maka bai ina ba ta to me yake da bata lokaci daga kiran shi da kai din nan za a warware maka su ka tabbatar da yana raye kenan kuma yana sane da kai kuma yana da ikon da zai taimaka maka duk sifofin Allah kenan ka dauka ka bashi to shi yasa ka bauta masa kenan ba shi da daɗi amma abin da ya danganci aqida ya danganci shirka da tauhidi wannan ba sassauta ba sani ba sabo ba sani ba sabo saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake mustahili ne a ce yayi shirka don Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu yace wala kad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wannan magana ka zauna tun farkon dare kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ba kalmar tauhidi bane kana gamawa kada da carbin ka aje zaka tashi kace ya Allahu! wa ya rijal al duk abin da ka gina farkon dare har zuwa yanzu ka rusa ya rushe babu ko ɗaya ka shiga cikin kuma shirka ke sai ka ce ya Allahu wahdahu shikenan magana ta kare me yasa kake jin tsoron baka in ka in baka kira su kana jin tsoron kar ka kira sunan shi ka kira sunan Allah kadai kaga shirkun hafi ke kana gani in ka kira sunan Allah ba kira sunan shi ba ka saba mishi kuma an ce ma yana kallon ka yana ganin ka yana sade da kai to me zai ma shi bai iya maka komai ba zai iya ma wani abu ne duk wani mamaci abin da yake bukata kai masa addu'a duk mamaci da kaje wajen kamarinsa sa kace kai masa gafara Allah ya gafarta masa assalamu alaikum dara qaumi min almu'minina bikum Allah dan sai ka roka ka ce Allah gafarta musu duk wani mamaci tsakanin ka da shikenan duk wani mamaci kaje kace ya taimaka maka ko ya baka arziki ko ya yi maka addu'a ko ya baka haihuwa ka bautata masa saboda ka kudurce cewa zai iya yin wannan kuma kai kai mishi wanka kai masa tsarki ka wanke masa me. ka wanke masa komai kai masa alwala kai je ka ajiye shi kai masa sallah ka roki Allah ya gafarta masa sai da ka je ka binne shi kuma sai ka je ka ce shi yayi maka in yana iya zai tsaya kai mishi eh ba muna kawo misalai ba kullum uwar da ta haifi ɗa tana wanke masa komai zai zo ya kai wani lokaci uwarsa bata isa ta kalli wajen ba ko ta taba wajen duk darajar mutum duk iliminsa duk mulkinsa duk cikas duk isansa ba zai taba cewa zuwa ya masa sarki ba za a yi masa kaza za a yi masa shafi da amma ya ce shi ya bunkasa a zuwa ya masa sarki an taba jin wannan ba wanda zai yadda a taba mishi wannan wajen amma da ya mutu yana kwance aka yi masa komai da iya yayi komai ba sannan da aka sa shi cikin kabari wallahi da zaka je ka bincika kwarangwal za ka gani babu shi ya gama na ba duk komai saura kashi kuma kana roƙon shi waye maka abu in za ka kira ka ce ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Qawi in wani abu za ka roƙa ilimi ne ya Ali mu'allimni ya Razzaq ruzukuni ya Fattahu sahali ya ga sunan nake Allah duk wata bukatar kafin sunan Allah dake mai mai wannan in ya zama da bukatunka suna da yawa ka ce ya Allah ismul a'zam kenan ya hada komai ce ya Allah shi kenan duk wani abin da ka kira sifa ce wannan sunan shi ne ismul azam lafzul jalala ke eh menene eh masu manzala ce man kana halifin falli ya halif billahi au liyasmu in za ka yi rantsuwa ka rantse da Allah ba a rantsuwa da annabi Allah kadai ake rantsuwa da shi sabo ne kawai ake yi eh, ina jin eh. eh yana da mahaifinsa eh yana da kuɗin fitar da zakka amma baya fitarwa aka tabbatar da baya fitarwa to shi me kana da daman da za ka yi mai a cikin dukiyarsa a wajiba ce a cikin dukiyarsa ba a cikin dukiyarka ba in za ka fitar masa su dubu dukiyar bai fitar ba wallazi na yake ne zuna fidda ta wala yin shuku na fi fa bashir hun bai azabi kuma lafi kuna fa bashir hun bai azabi alai yau mai yuhma ala ya fi nari jahannama fa tuku washe ka ce masa ya fitar sai ka ce mishi abba shekara ta kai dukiya ana fitar da zakka ce a ciki kuɗi da zai ce abba kuɗi da kake gani din nan amfanin shi sai an rabu da shi ba jiya mun kawo misali ba eh arziki ya kasu kashi biyu akwai arziki kai tsaye akwai arziki kuma ba kai tsaye ba arziki ne Allah ya halittar maka amma akwai arziki kai tsaye akwai arziki da ba kai tsaye ba misali tuwo shinkafa taliya dan wake ruwa arziki ne kai tsaye zaka dauka kai ne ka ci amma kuɗi fa arziki ne amma ba kai tsaye ba kana tafiya cikin daji kai kaɗai kana jin yunwa ga naira miliyan a jihunka ga yunwa da ga kishirwa zai kashe ka za ka ci wannan kuɗin in ka ci mai zai ma sai ma illa sai wani ya zo da ruwan fiye wata ɗaya ya ce miliyan ɗaya sai kai mai sai ka bayar ka karba yanzu darajar ruwa ne ya kai miliyan ɗaya ko kuwa darajar ranka ko miliyan ɗaya ko mutuwa darajar ranka ke shi yasa kuɗi da kake gani din nan ba ya ma amfani ba sai kun rabu in yana tare da kai ba zai ma amfani ba sai ka bayar ku karbi abinci ka ci sai ka bayar ku ka samu aljanna sai ka bayar ku ka sai gida ka hau haka kuɗi kenan amma in baka san me kuɗi ba sai ka sha wahala eh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح حكا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أقول أدعو إذا أكي سلوكة السنني لتكين داموا أنا ينزل سيغا الله يكاو سلكين الأمر كو يويت استغفاري كو يويت تسبيح أه. إيه إيه إيه eh ah in ka kawo wani babu da magana a kan eh a ah, ko dan wanka ne a yin ka ce wani ya yi kaza ko zai yi kaza babu da magana me ce sai ka ce mishi sai ya ta sallah musulmi ne ko kafiri ne to me yasa baya sallah ah to me wannan tambayar ta kai na mananta ta sai ka ce mishi kai musulmi ne yi ta sallah sai yi ta yi karka gaji sai yi ta yi karka gaji karka kyale shi eh to Allah ya shirye zuciyarsa Allah ya dawo da shi kan hanya eh to insha Allah eh ni ba da aboki kafiri eh eh eh eh kana da aboki kafiri abu wani aiki ya hada ku ko ta harka zaka yi zaka yi me zai hana zaka yi hulɗa da shi kana kira kana nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci sai ga Allah ya shirar da shi shi ma ya tuba eh ba ce ba a ce da zarar mutum ya zama kafiri shi kenan rayuwa tana kowa cikin fitina fa ake fa wannan Najeriya da kake gani ko duniyar da kake gani fa Allah madaukakin sarki da ya halicci wace huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun ba haka bane ba to ba gashi mun yi magana ba yanzu muka ce duk dan Najeriya dan uwanka ne kai ma dan Najeriya saboda ɗan uwantaka ta me ta kasa ta kasancewa ku kasa kaza ne ta kasancewa ku kaza ne amma ƴan uwantaka da tafi ɗaukaka da tafi karfi ta ce ƴan uwantaka ta addini shine ɗan uwanka musulmi shine ɗan uwanka zaka fifita shi akan duk wani da ba musulmi ba kuma dan uwanka musulmi kuma ga dangantaka ta jini ya zama biyu kenan ga makotaka ya zama uku kenan eh eh akwai me da suka yi me eh lokacin da ya san me suka yi mata fyaɗe ke sai ne eh, eh ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kute man na duna malihi aw irdihi aw ahli fa huwa shahidun yana da karfin imanin da zai wannan sai ya ciya ke su kashe shi in kuma ya kasa yin wannan sai suka yi mata fyaɗe ina ma auren ta na mana mace ta yi zina auren ta ya mutu kenan balle wanda aka mata fyaɗe kace aka nuna mata ƙarfi fa tana da laifi ma ba ta da laifi sai su gaba da zaman su sai su gaba da zaman su sai me eh a sai su ci gaba da zaman su babu wani abin da dama ba mun kasa shike اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تبقي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله